ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد kuma a ce masa wannan azabar da ka ɗanɗana saboda abin da ka aikata ne na kafirci da sabo Allah baya azabta wani daga cikin halittarsa sai da wani zunubi